yayin da musulmi ke shirin fara azumin watan ramadana na bana sarkin musulmi sultan muhammad sa'ad abubakar ya yi umarnin dakatar da taro a masallatai don tafsiri ko dogayen na filfili na tarawihi da tahajjud don hana yaduwar coronavirus umarnin na kunshi ne a sanarwar da limar kungiyoyin musulunci jama'atu nasarar islam da sultan ɗin ke jagoranta ta fitar dr khalid aliyu shine sakataren jama'atu da yalkwatar ta ke kaduna ba zai yi al'umma duk ta haɗu ta ɗauki wannan mataki kuma ta haɗu a cikin ɓata ba muna fata Allah Ta tabaraka wata'ala zai haskaka zukatan dukkan 'yan uwan musulmi birni da ƙauye duk inda ake za a fahimci wannan ita ce karantarwa tahiyya ta addini. Wasu musulmi na cewa ba lalle sai malamai ba in an yi amfani da watannin na Ramadan aka yi ta a masallatai to zai fi koran wannan annoba ta coronavirus fiye da a zauna a gida. Ka san kowa gwargwadon inda Allah za ka gwargwadon fahimtar ka ta addini ba ma so mu koma in an duba tarihi akwai almautul aswad wanda aka samu lokacin ƙasar misra malamai arba'in ne kawai aka ɗebo su aka ce masallacin su zo su addu'a mutane suka zo to fa aka tashi fa abin da biyo baya ko bai yi kyau ba saboda haka wato abin da nake so wato mutane su ɗauka to Allah bai amsa addu'a a gida ne kamar shi Allah masallaci ne kawai in ba a masallaci ba ba inda za ka yi ibada bal duk salloli fa na nafil fili an so ma a yi su a gida ko ba haka ba ne farilla ce aka wajabta maka ka fita amma ita ma in akwai uzurori Allah ya yi rangwame. Tun ma gabanin wannan sanarwar manyan kungiyoyin musulunci musamman ma GBS sun ɗauki matakin dakatar da tura malamai don gudanar da tafsirin. Shugaban GBS Sheikh Abdullahi Balalau ya ce za a iya isar da sakonnin ta hanyar kafafen labaru na rediyo da talabijin da yanar gizo. Har ma ita kanta america akwai kungiyar ibadu rahman da muke da alaka da su waɗanda sun turo cewa suna bukata a postin maluma daga nan haka nan kuma kungiyar sautin sunna ta europe wanda su muna da alakar tura maluma duk saboda wannan larura ta covid-19 mun janye wannan postin muna fatan al'ummarmu za su yi hakuri a baya kuma kowane shekara akalla akan yi postin maluma da basu kasa 600 ba tsakanin maluma zuwa alaramomi saboda haka bana yadda Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo sauki ina fata kuma 'ya'yan wannan kungiya duk inda suke za su ba da haɗin kai akan wannan sanarwa za su iya ƙoƙarin su su ga cewa sun bibi abin da ya kamata a ce sun bibiya na wannan sanarwa daga wannan kungiya take fitarwa abin da ya zama zahiri shine mutane da ke killace a gidan da akasarin su ma dai talakawa ne na neman tallafi daga gwamnati da masu hannu da shuni don samun abinci da abin sha Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.